To bismillah Allah amalanke amanu Allah amalanke Ba ku sitari ƴan amalanke gun ba dutse 'yan banza Mai gudun wuce saƙa ɗan amalanke Mai sanaɗan wuce riba ɗan amalanke Ka kira ɗai ne ka ga goma su taso turin amalanke ni na san batir ɗin ƴan amalanke na san sitiyari ƴan amalanke na san injiyan mota ƴan amalanke na san burkin na ƴan ba don mutum ya sani kamar ni ba. Amma ban da kujaki ban da kazami ban da karantunan amalanke. duba sun tarne uwarsu ta aifa ta rasa ɗan aike cikin gida sun koma taurin amalanke amma na gaɗi ya turin amalanke manya ɗiban fari ga shi keke na aiki da burki canza na aiki da burki suzuki yana aiki da burki Austin na aiki da burki Volvo na aiki da burki marasan na aiki da burki dan banzan sai burkin katako Gashi moto na aiki da canji na aiki da tuki babur na aiki da tuki a'a babur na aiki da giya Balbo na aiki da giya marasan dai na aiki da giya dan banzan sai aiki da karfi sai ya zo hawa samun hannu mala karfi na ya kare a gangara sai ya yi gudu ya yi gumi kuma ya yarda wajen hawa sai ya yi turi ya yi nishi kuma kun ga ɗiyar turin amalanke amma ban da kujagi ban da ƙazami ban da karan turin amalanke ba ku sauran ‘yan amalanke manya ɗiban fari gashi babur na aiki ya tuki babur na aiki da canji baitin babur na aiki da canji keke ina aiki da ƙararrawa babur na aiki da hon balbo na aiki da hon marsandi na aiki da hon tiyota tana aiki da hon dan banzan sai burki sai ya zo jam'a sai gaji ya cika ku ga fara nan ga amalanke kowa ta kaɗe ni babu ruwana don babban burkin amalanke ƙato idan ta kaɗai sai dai da danne amma na daɗe a juran amalanke manya ban fara gangan mara na baya kwarai ni ganin moto manya ilan fari cikar jiki mai kunne da sauri su angulu an tsofe da sauri kura an jibge a jeji ka dangara an saba da rana kwato an saba da tsalle shegen ya jibge a bodi ko yin je a bodi kamar yin dungon da rani amma na ga ɗiyan mara na baya kwarai ni ganin moto amma ita ne ke wanke ɗanta na in na shi ke wanke uwarsa amma shegen baya wanka amma ga gangan malam na baya da ni karen mudu amma ban da kujaki ban da ƙazami ban da karen moto na baya su ne barkon su guda ɗaya wancan ya ja wannan ya ja barkon ya kece gida hudu sa'in hutu tureri shi ya murna layar asiri yarba na layar asiri fulani na layar asiri kanuri suna layar asiri zage zage na layar asiri kanawa na layar asiri to hausawa na rayar asiri kegen sai layar shi yake ɗaukan bashin uwan wajen biyan bashi ya yi dambe jiwa agogo ne ko mantilaito ko murfin tanki ka ɗauro ne shigajeren wando ne ko kamfai buje ne ko kudutor ko fatarin yara aka kanto ne jiwa shacce ko ragaman doki ko ko ya ɗaure awaki ko labulan ƙofar su yan biyu kullum yana muna ƙarya ya yi agogo ashe murfin tanki ya ɗauro gashi kowa ya karya da koko shekin ya karya da magogi to dillali addila idan gona in na kusa yawai ne tsakarka sannan kowa na gado da katifa shegen sai benci ya jera ya yi matashin kai da galar kai wani giwa an yule wa yamar amma na gadi an mara annaba banda kusaki banda kazami banda karen moto shi ne rigar su guda hudu bayan rigar ga ga ƙiryan gagon a sanyi ga bayan gagon a rana amma karammo moto ya girman kura ga gashin baki ga gemu ba na karya ga saje sannan kuma ga rantan gidan to girma ɓace amma na daɗe amma na baya fara da karan moto ya huncu an tsinci huncuwa karan mato ya tsinci huncuwa kungurumin jejin ci ya duba can babu wuta kuma ya wai ga nan babu a can wutar to ta yi sanyi ta asalin sa ta yi sanyi ta ma ba ta ta yi sanyi lallai huncu an tsinci huncuwa. in ba ka sallah malam na baya ba ka azumi malam na baya ga bakin fenti sai masu katanga nuna nan Allah ko ba ba dan baki mai sabba ta yan wuta. amma na gadi amma na na bayan fara da karan moto dauko gari sa mai ruwa jejin ganjar mara nisa gari ya gare a ganjar babu kamanta ba da na babu kamar dan wake da safe giwa an bare da kotu sai hakuri mara na bayan watan azumi Allah ya kawo amma na gadi mara na baya amma ga gangan mara na baya fara da karan moto uwa ita duk wanki ɗanta na na kushi ke wanki uwarsa amma shege baya wanka don bar na gari amma ana baya. a bara mahoto ta ga ya kai shanu ga mamma da ne a suma fasinjan moto na tukuka shegen ya rabe da garba yana neman wani da bangomi. ba da mahoto ta ne fai shanu Allah gindin ta banga kare ba kafureto banga kare ba jikin ku ta abun banga kare ba na duba biyari babu kazami kan tiyari banga kare ba ta akuloci banga kare ba gindin ta bin banga kare ba gindin wili babu kazami gindin ta banga kare ba ligito banga kare ba alagira ya jo banga kare ba jikin ku ta abun babu kazami gindin light banga kare ba cikin kuma zai ba babu kazami sannan gindin tanki ban kare ba a kan siyari babu kazami nan a kuloci babu kazami gindin totar ban kare ba a nan talbodi babu kazami sannan gindin benci ban kare ba a cin talbodi ban kare ba a gindin tanki babu kazami garin kiliya an goge yan mulaga gwanye laya da jar kasa na inda kwaya arshe gidan to amma na gani amma na annaba ya bai da karen moto kyauta da in yarba mai rikicin yanka a bori mai cinye kudin sautin su larai larabu mai kyautawa ya daga zami ba shawarar sautin kule-kule ba na kokaran amma na zaɓi amma na baya manyan ɗiban fari aura kam ta dan karana dan baki mai wunge da sanyi bulayar mazan buje da daba na inna ku takalmin kalaka da baban faci da kalmo giwa mai kinki da musallama inda ku mai hotan da sakai na amma ga gangan malam na baya karo an ga karan wato da kuɗi ya ka taho malam na baya sunan kakana ne da kai ta cinye kudin malam da ba ta bashi da fanko ba ba shana Allah ka rage wasa da ni sunan babana ne da kai ai karo ta ya karan wato da kuɗi ya ga ta malam na ba ga ruwa can zo kai wanka ga mayafi dangarfa shayan ya karce da bokiti gagon ya shafa da mayafi gwan ya tsaye da kuɗi ke ma gaba ta kara jar banza